أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wani masallaci mai albarka masallacin abdullahi bin abi a wannan unguwa ta ado bayan wani aure da ke cikin birnin kano a wannan rana ta laraba 25 ga watan shida shekara ta 1444 wanda ya daidai da 18 ga watan daya shekara ta 2023 wannan shi ne darasin mu na 51 a wannan makaranta ta mutu karatu littafin riyadu tsakin wallafar alhafi yahya bin sharaf annawawi a darasin da ya gabata mun kawo ƙarshen babin da yake magana akan girrul da wa silatul arham ayi kuma mu tashi farkon babin da yake biye da shi imam nawawi ya masa take da babu tahrimil huquqi wa qati'ati ar-rahim ma'ana babin da zai magana akan haramcin yanke zumunci haramcin saba wa iyaye wa qati'ati ar-rahim da kuma yanke zumunci babin da ya gabata ya yi mana magana ne akan sadar da zumunci din abin da ya wazaba akan mutane na sadar da zumunci abin da ya wazaba akan mutane na biyayya ga iyaye nan kuma zai yi magana akan haramcin aikata sabanin abin da ya gabata a babin da ya wuce ma'ana haramcin aikata saba wa iyaye kin yi musu biyayya haramcin kin sadar da zumunci yanke zumunci da waɗanda ubangiji madaukakin sarki ya sanya wannan alaka ta zumunci tsakaninka da su da aka yi umarni aka ce a sadar sau da dama ko mutu duk inda umarni ya zo a asali malamai suke cewa wannan umarni zai zama yana nuna wajabci har sai an samu wani abu wanda zai juyar da wannan umarni daga barin wajabci ya mayar da shi mustahabi to a lokacin da aka samu wani abu aka ce shi a aikata shi sannan kuma aka ce wanda bai aikata shi ba ga irin laifin da yake ciki ga irin hukuma da za a yi masa ga irin azaba da ubangiji zai masa to wannan abu wannan sai sa wannan abin ya zama babba daga cikin manya-manyan zunubai saboda haka da wannan zamu fahimci cewa ashe saba wa iyaye kenan yana daga cikin manya-manyan zunubai da shi da kuma wato ainihin yanke zumunci kamar yadda zamu gani imamun nawawi zai kawo mana nasoshi waɗanda ubangiji maɗaukacin sarki ke bayani game da girman laifin da yake cikin saba wa iyaye da kuma yanke zumunci da irin hukuma da ya tanadi قال الله تعالى أبنجي مدوكة تسكيتي فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض شمبارك عدن ظروف إذا كوكا دويا بايا في كوي برناء بنكتا وتقطعوا أرحامكم سنقمكم ينكي زمن سندكي تكانكم أولئك الذين لعنهم الله waɗancan su ne waɗanda Ubangiji ya la'ance su abin nufi shi ne waɗanda suke barna a bankasa suke juya baya kuma suke yake zumunci fa asammahum sai ubangiji madaukakin sarki ya kurumtar da su wa a'ma absarahum sannan kuma ya makantar da ganin su malamai suka ce anan da ubangiji madaukakin sarki ke nufi shine shin mutane ba su san cewa ba wannan abu da suke aikatawa na yanke zumunci ya gini ne sakamakon juya baya da suka ga hukunce hukunce da umarnin dukansa abubuwa da ubangiji madaukakin sarki ya wajabta wa mutane na su aikata nassoshi da umarninnuka da hane-hane su ne waɗanda mutane suke juya musu baya sakamakon wannan sai su nisa cikin aikata farna, cikin sabon ubangiji madaukakin sarki cikin yanke zumunci da sauran abubuwan da Allah ta'ala ya haramta wannan ne yake sawa ubangiji maɗaukacin sarki ke la'antar masu aikata wannan duk abin da Allah ta'ala ya la'anci mai aikata shi ya zama babba daga cikin manyan manyan zunubai ubangiji maɗaukacin sarki ya kurumtar da su ta yadda zai zama ba sa jin gaskiya ballantana su yi aiki da ita sannan kuma Allah ta'ala ya makantar da su ta yadda zai zama gaskiyar ba za su ganta ba bare su yi aiki da ita za ka yi ta gaya musu gaskiya kai ta buga musu misali ne yadda za su fahimci gaskiya da sai su fahimci misalin da kake buga musu kai ta kokarin nuna musu abu na zahiri wanda yake idan suka kalle shi za su gano wajen yin da'a ga ubangiji sai su kasa gani irin ganin da zai musu amfani saboda haka cikin wannan aya za mu fahimci cewa yanke zumunci ashe babba ne daga cikin manyan manyan zunubai domin abu ne wanda yake jawo ginuwa ta ubangiji madaukakin sarki abu ne wanda yake ginuwa akan barna a bankasa da kuma wato ainihin saba ubangiji madaukakin sarki wa qala ta'ala kuma ubangiji madaukakin sarki yace wal ladina yanquduna ahda allahi min ba'di mithaqihi kuma waɗanda suke warware alkawarin ubangiji madaukakin sarki min ba'di mithaqihi bayan kullaci abin da suka yi alkawari na za a kiyaye sai su bata wannan alkawari da suka yi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal sannan kuma suna yanke abin da ubangiji madaukakin sarki yayi umarnin a da shi wato shine zumunci kenan wa yufsiduna fil ardi sannan kuma suna yin barna a ban kasa ulaika lahumul la'na wadancan binuwar Allah ta'ala ta tabbata akan su wa lahum su'ud dar sannan kuma azabar wuta ta tabbata akan su a nan wajen za mu ga cewa ubangiji madaukacin sarki ya lissafa yanke zumunci ya sanya mai yanke zumunci cikin waɗanda tsinuwarsa da azabarsa ta tabbata a kansu saboda haka a yanke zumunci babban al'amari ne ke sannan ubangiji madaukakin sarki ya lissafa yanke zumunci a cikin ya sanya mai yanke zumunci cikin waɗanda suke warware alkawarin ubangiji madaukakin sarki bayan kulla alkawari da cewa kowane bawa zai yi da'a ga Allah zai yi biyayya gare shi zai zance abubuwan da suke saban Allah ne to amma waɗannan mutane sai zama na cewa sun warware wannan duk abin da yake da'a ga Allah sai su aikata duk abin da yake duk abin da yake da'a ga Allah sai su nisance shi duk abin da yake kuma wato ainihin hani ne sai su aikata wannan hani saboda ta ce ma yake zumunci lokacin da aka ce mu aikata wannan sadar da zumunci din sai muka ji aikatawa da mu kar mun aikata mun aikata abin da aka hana mu aikata kuma mun nisanci abin da aka umarce mu da aikata shi ne وقال تعالى kuma أبنجي مدوكتين sarki وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه كما أبنجي ياو كنت سواكر أبوتا وقوة تيشي kar ku bauta wa kowace halitta in ba shi ba duk abin da yake ba Allah ba to halitta zai daga cikin halittun ubangiji madaukakin sarki shi kadai Allah ta'ala shine mahalicci saboda haka shi kadai ya cancanta a bauta masa wa bil walidaini ihsana sannan kuma ubangijin ka ya hukunta a yi biyayya a kyautata wa iyaye a kyautata musu ta hanyar aikata duk abin da zai bayi zuwa ga farin cikin su da nisantar abin da zai zama bakanta musu ne in ma ya bulughanna indaka inda kalkibara idan ɗaya daga cikin su ubangiji maɗaukacin sarki ya raya ka tare da shi ya kai matsayin girma ma ɗayan cikin su au kilahuma ko su din baki daya mahaifi da ya Allah ya raya ka tare da su har suka tsufa fada ta kulla kuma uffin to karka ce musu tak ma'ana karka gaya musu kowace irin kalma wadda take alama ce ta nuna rashin da'a rashin kyautatawa rashin ladabi wulatantarwa da hukuntarwa wala tanharhuma sannan kuma karka tare su wa kullahuma qawlan karima ka gaya musu zance wanda yake na karramawa zance na karanci zance na girmamawa wa kullahuma janaha dhulli ka shimfiɗa musu fukafukai na kaskantar da kai min rahma daga jin kai daga jin kai da tausayawa abin nufi shine ka kaskantar da kanka a tare da su ka aikata abin da zai zama wato ainihin kai kana nuna musu kai ba kowa bane su din su ne masu matsayi wa qur rabbi irhamhuma sannan ka ce ya ubangiji kai musu rahama kama rabbayani saghira kamar yadda suka rene ni a lokacin da nake dan karami abin nufi shine ka ce ya ubangiji madaukakin sarki ka saka musu na irin tawainiya da suka da suka yi da malamai suka ce idan mutum ya saba wa iyayensa ko mutum mai saba wa iyaye abin da yake aikatawa shine kafirce wa ni'imar da aka yi masa kenan butulci yake yi kenan domin abin da suka yi na ɗawainiya da fama da mutum ko da wasu suka haife shi ba wannan kaɗai ya isa ya sa mutum ya ce to wanda ya min alkhairi bari in rama masa da alkhairin da yi to sai ya zama na cewa mutum ya gari ya koma musguna musu yana bakanta musu yana tayar musu da hankali sai suka ce wannan mutumin ya zama daidai da yake da mutumin da kai mai alkhairi shi kuma sai rama maka da tare da cewa abin da suke da shi na haƙƙi akan ya'ayansu ya ƙetare wannan amma wannan shine mafi karancin misalin da mutane za su iya fahimta hadisi na farko a cikin wannan babi wanda ke shine hadisi mai lamba ta 338 imam an-nawawi yace wa an abi bakrata nufai ibn al-harith radiyallahu anhu an karbo daga abu bakra nu'ad nufai dan harith Allah ya kara masa yadda qala nufai yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shin bana ba ku labari ba da mafi girman manya-manyan zunubai a cikin manya-manyan zunubai akwai wanda ya kowanne girma malami suka ce wannan sai ke nuna zunubai a shi ba matsayi ɗaya suke ba ke akwai wanda yake ya fi wani kamar yadda ayyukan da'a su ma ba matsayi ɗaya suke ba akwai aikin da ya zama ya fi ɗan uwansa girma ya fi shi matsayi wajen ubangiji maɗaukacin sarki ba ka su ma zunubai kamar yadda muka ambata in aka ce alkaba'ir babban ko kabira babban zunubi yana nufin cewa wani zunubi ko wani aiki wanda ubangiji maɗaukacin sarki yayi hani da shi tare da yin alkawarin azaba a kansa ko ya la'anci abokin aikata shi ko ya ce yana yin fashi da shi ko wani abu makamancin wannan wannan daga lokacin wannan zunubi ya zama babba to maza Allah ya faɗa ka talatan sau uku cewa bana ba ku labari da mafi girman zunubai ba kulna sai muka ce bala ya rasulallah ya ma'aikin Allah kwarai ko a ba mu labarin sa qala sai manzon Allah yace al ishraku billah shine yin shirka da Allah ta'ala ka sanya wa Allah ta'ala abokin tarayya akwai mutumin da zai zama yana bautawa Allah ta'ala shi kadai baya sanya masa abokin tarayya akwai wanda yana bautawa Allah kuma yana hada bautarsa da wani akwai wanda shi kuma baya bautawa Allah yana bautawa wani Allah ne shi kadai a cikin waɗannan gaba ɗaya na farko shi kadai ne ya tsira shine wanda yake bautawa Allah ta'ala shi kadai domin abin da ya shafi bauta Allah ta'ala shi kadai ne ya cancanta a bashi wannan domin shi kadai ne wanda yake da wannan haƙƙi ne maka abin da babu wanda zai iya yi maka shi wa uququl walidaini da kuma saba wa iyaye malamai suka ce idan aka ce saba wa iyaye shine mutum ya aikata wani abu da iyayensa wanda zai zama cutarwa ne gare su sawa'un a aikata ne ko kuma a baki ne abinda zaka bata musu rai abinda zaka bakanta musu rai wannan shine sabawa wa kana muttaki'an fajalasa manzo Allah yana kashin gidi amma sai ya tashi ya zauna fa qala sannan yace ala ku taurara wa qawlu da zance na ƙarya da faɗin ƙarya wa shahadatu zur da kuma shaida ta ƙarya abin nufi shine mutum ya dinga yin ƙarya yau kai ƙarya gobe kai kai tai ka saba kai ƙarya ba komai bace a wajen ka da kuma mutumin da zai je ya bayar da shaida akan ƙarya a zo a gayyace ka domin ka bayar da shaida game da wani abu da ya faru amma sai ka duba yankuwantaka ka da wanda zaka rufawa asiri ko ka duba mutuncin da ke tsakanin ko ka duba a rashin jituwar da yake tsakanin ka da abokin musumarsa saboda haka sai ka bayar da shaida wadda za ta bayi zuwa ga ƙarya ce ka cutar da wani wannan yana daga cikin manya-manyan zunubai wanda yake idan muka duba za mu ga sai da manzon Allah ya tashi ya zauna sannan kuma ya ce a saurara dan ya nuna muhimmanci da girman da yake cikin wannan abu sannan kuma sai yi faɗi shi wannan sai ke nuna lallai girman sa ya kai girma fa ma za la ha muzala bai gushe ba yana maimaitawa yana ala wa qawli zur wa shahadatu zur hatta qulna abubakar yace har sai da muka ce laitahu kasa ina ma dai yayi shiru saboda yadda suka ga yana ta maimaitawa wanda yake idan irin haka tana faruwa yana nuna abin da kake maimaitawa yana damun ka a rai yana nuna ɓacin ranka da tashin hankalinka zai fito fili saboda haka shine suka tausaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke cewa ina ma dai yayi shiru muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi hadisi mai namba 339 imam an-nawawi yace wa an abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma an karbo daga abdullah dan amr dan as Allah ya kara musu yadda عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد من ذن الله صلى الله عليه وسلم قال يتي الكبائر من يمن ينزل بي سوني الإشراك بالله جين شركة الله وعقوق الوالدين إساقة وإيائي وقتل النفس بكشيري kunga wannan ita ce wanda bata zo a baya ba mutum ya samu wani wanda bai aikata komai ba ya samu ya kashe shi to wannan yana daga cikin manya-manyan zunubai idan muka duba za mu ga addinin musulunci da ya zo ya ba wa rai girma ya ba wa rai matsayi ba a yadda mutum yana zaune haka kawai ka je ka kashe shi ba sannan aka sanya wannan daga cikin manya-manyan zunubai cewa duk wanda zai kashe wani ya aikata babba daga cikin zunubai ya aikata ta'addanci ya ƙetare iyaka saboda ran mumini tana da girma wajen ubangiji madaukakin sarki ba yadda ka kawai ka zo ka kashe mutum ba hatta mutumin da zai aikata laifi abin da ya kamata shine alƙali shine wanda zai zartar masa da hukunci wal yaminul ghamus da kuma al yaminul ghamus rantsuwa wadda take dilmiya mutum a cikin zunubi a nan wajen ita wannan al yaminul ghamus ita ce wato rantsuwa kala uku ce akwai kala ta farko ita ce wadda mutum zai yi rantsuwa akan wani abu wanda zai aikata shi nan gaba misali ka rantse ka gobe za ka yi kaza ko kuma ba za ka aikata kaza ba wannan ita ce ake kiranta da suna al-yaminul mun'aqida ita wannan rantsuwar kun ga idan mutum goban ta yi bai aikata abin da zai aikata ba sai yayi kaffara sai yayi kaffara ko dai ko dai ya tufatar da mutum goma ko ya musu dinki ko ya yanta wuyayi ma'ana ya yanta baiwa ko bawa idan ba zai iya ba sannan sai ya tsallaka zuwa ga azumi na kwana uku wayancan dole sai ba zai iya su ba yanzu mutumin da zai iya ciyar da mutane ba zai azumi wannan kafara ce murattaba sai in ba zai iya wancan ba shine fa kafaratu it'amu asharati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru waqfa wannan sune yake da zabi wannan ita ce rantsuwa ta farko sannan kuma bayan wannan rantsuwar akwai ita wannan wanda suke tare da mu ita ce al-yaminul ghamus ita ce rantsuwa ita kuma abin ya riga ya wuce mutum yana cikin zance yana cikin magana ce ai wallahi kaza ya faru ya rantsuwa ya rantsa ya ce wani abu ya faru ita wannan ita ce wato rantsuwar da take dilme mutum a cikin zunubi kamar yadda zamu gani a cikin sababin rada mata wannan suna sannan sai ta uku ita kuma ita ce yaminul lahu rantsuwa wadda take sukutowa a cikin zancen mutane wani mutumin ya saba da rantsuwa in yana magana bai ma san ya rantsuwa ba kawai sai dai ya faɗa sai in an ce mai ya sai ya ce ai bai ma san ya rantsi ba waɗannan guda uku ta farko ita ce wanda ake mata kafara ta kamar yadda an gato ya gabata amma da ta biyun nan wanda take minul gamus wanda take tare da mu ita ba ta da kafara sai dai mutum ya dinga yin istighfari saboda ya aikata wani abu wanda zai saka shi cikin zunubi saboda haka sai da roki gafarar ubangiji madaukakin sarki rawahu bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi sai ce wal yaminul gamus abin nufi da yaminul gamus allati yahlifuha kadiban amidan ita ce rantsuwar da mutum zai yana mai ƙarya mana abin da kake faɗa ka san bai faru ba sannan sai kuma ka rantse amidan kuma da gangan ba wai mutum bai san cewa ƙarya yake ba zai sa irin rantse ka san ƙarya kake kuma kai rantsuwa ba tare da wata wani damuwa ba summiyat ghamusan an kira ta da suna yaminul ghamus ne ha saboda ita tahmisul halifa fil ismi tana dilmiya mai rantsuwar a cikin zunubi a cikin sabon ubangiji madaukakin sarki shi ta aka kira ta da wannan suna malamai suka ce shi sa to sai dai mutum ya istighfari ka roƙi gafarar ubangiji madaukakin sarki har ya yafe maka domin ita ba za a yi mata kafara ba wancan ta farko ita ce mai kafara na mutum goma ko ka siyar da su kowa kai ba shi abinci ko kuma kai musu dinki ka ba shi tufafi ya sa shine auki wato watuhum din shine tufatarwa ita'amu kuma shine ciyarwa to a nan kana da zafi ko ka siyar ko ka tufatar ko ka yanta ba in ba za ka iya hukunnan bane gaba daya sannan sai a tsallaka kun ga tubatarwa a zamanin nan sai kowanne wahala amma ciyarwa kuma ta fi sauki ta fi sauki amma ko mutane da yawa ba sai ake tunanin azumin shine na farko sai in ba za ka yi azumi bane za ka yi wani abu a'a shi azumi dole ba za ka tsallaka kansa ba sai in ba za ka iya wani daga cikin waɗannan ba in mutum ya haka ya tsallaka ya tafi azumi tare da cewa zai iya ɗaya daga cikin waɗannan ya saba bai yadda ubangiji madaukakin sarki ya umarce shi ba kuma Allah ya ga dama zai yi karba gobe kuma ya tume shine ne lahu yin da na faɗa ita ce wanda muka ce take zuwa cikin zance wani bai san zai rantse ba shine larabawa suke in an yi magana ta ce la wallah tun ya ce a a wallahi amma a ransa da ya niyyar ya rantse ba to ita wannan ba ba komai a kanta eh waɗannan da wannan wanda zaka rantse akan abin da ya gabata da wanda zaka akan abin da zai zo su gagaruman eh, ne na'am su da ciyarwa da tufatarwa da yanta wuya nan zabi aka bayar shi sa aka ce au au aka kawo au tsakanin su fa kafaratu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum sai aka ce au kiswatuhum au tahriru raqaba ma'ana ko ko ma'ana a cikin ukun nan kowanne ka dauka yayi zaka iya zabar yanta wuya zaka iya zabar tufatarwa zaka iya zabar ciyarwa a inda yake a jere shine sai ka kasa waɗannan ukun gaba ɗaya sannan sai ka tsallaka azumi Eh, amma a nan hukun kowane in kai yayi ba dole sai a jera ba ba dole sai wanda ba zai iya ciyarwa shine zai tufatarwa ba ko wanda ba zai iya a duk wanda ko ka iya ciyarwa sai ka kai tufatarwa zaka kana da bawan da ka yanta sai ka ga a kai ciyarwa ka duk wannan babu Allahu hadisi mai lamba ta uku da arba'in an-Nawawi ce wa anhu an karko daga Abdullahi dan Umar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيأتيك من زم الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي من الكبائر ينادك من يمن ينزل بي شتم الرجل والديه متن يزاجي ينسى yana daga cikin manyan yanzu zunubai mutum ya zagi iyayensa qalu sai ta suka ce ya rasulullah ya ma cikin Allah wa hali yashtimu rajul walidayhi yanzu zai yiwu mutum ya zagi iyayensa kun ake a lokacin da ake ciki abin da ya dace da lafiyayyen hankali ba zai mutum ya zagi mahaifansa saboda suna da girma wanda yake za mu ga cewa lokaci ne wanda da ana cikin jahiliya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine aka jara musu dabi'un su aka kawo musu ayyukan da ya dace wannan sai ke nuna ba su saba da azaji iyayen ba ko da a lokacin jahiliya mutum ya kalli mahaifinsa ko mahaifiyarsa ya zagi wani sai suke ganin wannan hankali ba zai dauka ba tun mutumin da ya wannan sai a ce ba shi da lafiya qala sai manzon Allah ya ce da su na'am warai kuwa yasubbu abar rajuli ai mutum zai zagi mahaifin wani fa yasubbu abahu sai shi ma wancan ya zagi naka mahaifin yanzu sai mu samu sabani ne sai in zage ka kai ma sai karama to wannan shine zagin da manzon Allah yake nufi yake cewa yana daga cikin manyan manyan zulbai mutum ya zagi mahaifansa shine yace wa yasubbu ummuhu sai kuma wani ya zagi mahaifiyar wani da yasubbu ummuhu shi ma sai wancan ya zagi mahaifiyarka saboda haka wannan shine zagin da ake nufi kuma aka ce yana daga cikin manyan manyan zunubi me ake nufi shine abin da ake nufi anan shine kenan babban zunubi ne ka kai iyayenka matakin da wani zai zage su shine ta fuskar ka zagi iyayen nasa wannan shine babban zunubi kai saboda da baka zage su na ba to da ba a tsarin zai zagi naka ta yanzu da mutum zai tsallaka kuma ya kalli mahaifin nasa ya dura masa ashe, ko ya kalli mahaifiyar ya shi wannan kun ga ka'ida za a ci ba shi da hankali saboda yayi abin da ya saba da hankalin mutane masu hankali in ko lafiyar sa kalauto to shi abin nasa ya girmama domin ka sa wani ya zage su ma ya zama babban zunubi to ina ga kai ne ka zage su wannan sai ke nuna iyaye suna da girma kwarai da gaske a wajen a ido na shari'ar musulunci muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi iyaye su zage ƴaƴansu shi kansa zagi gaba ɗaya laifi ne ba a ba a son zagi saboda haka to su ma iyayen ba za su zagi ƴaƴan ba amma duk girman ɗa bai kai na bai kai mahaifi ba saboda haka to shi dai laifi ne na karkai zagi din saboda gabaki ɗaya zagi manzo Allah ya ce laysa al-mu'minu bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badi' saboda haka wala al-badi' bil hamza saboda haka duk wannan ba siffa ce ta mu'mini mai cikakken imani ba abinda da yake so shine duk abinda da zai yi iyaye su kiyaye kada idan ɗanka yana laifi kana ɓata ranka kana gunguma kana kaza shine sai ka lalata rayuwarsa ga baki daya wannan damuwoyin da zaka ringa shiga shi ba za ta yi mai amfani ba sannan in yana maka ba daidai ba kana zakin sa kana la'antar sa kana kudi sai ka kwashe masa albarkar duk sai zo kuma da ya lalace iyayensa sun kowa jin rashin daɗi saboda yadda iyaye suke damuwa da yayan ko da a ce so yau ba daidai ba suka la'ance shi ya lalace ba za su ji daɗi ba to shi sa ake cewa iyaye su saba da faɗa abin da yake kalma ce mai kyau ka saba da ɗanka yi laifi ka ce masa kai Allah ya shirye ka abinda za ka kenan irin waɗannan kalmomi amma Allah wa ranka Allah ya kaza ana so iyaye su ne ce su kamar yadda mutumin da ya zo zai aure ake masa a ce duk abin da ya shafi ya shafi kalmar sarki ka nisanta ta da bakin ka ba kai ba ita to haka su ma iyaye dan dai idan mutum zai haihu ba a mai wata nasiha ne kwata kwata kawai ka riga ka zama babba amma da ana yi shi ma da sai a dinga mutane irin wannan a irin wannan kalmomi na tsinuwa na la'anta na Allah waje na kaza na kaza lalle a nisanci saboda za su lalata rayuwar ƴaƴa idan kuma dan ya lalace kun ga iyaye su kowa da wa fi riwayatin aw riwayar yace kuma inna min akbaril kaba'ir hakika yana daga cikin mafi girman manyan zunubai an yal'ana ar-rajulu walidayhi mutun ya la'anci iyayensa qila sai aka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi yaya mutum zai yi ya la'anci iyayensa qala sai yace yasubbu abar rajuli shine ya zagi mahaifin wani mutumin fa yasubbu abahu sai shi ma ya zagi nasa mahaifin wa yasubbu ummuhu sai ya zagi mahaifiyar wani fa yasubbu ummuhu sai shi ma ya zagi tasa mahaifiyar saboda haka dai wannan yana nuna mana cewa ashe kenan barin zagi da la'antar mutane da tsinuwa ga juna yana daga cikin abubuwan da ake so mutane su siffantu da su ke domin aikata haka wani abu ne wanda zai jefa mahaifin mutum a cikin yanayin da za a la'ance su ko a zage su a wannan lokaci kuma sai laifin hakan ya dawo kansa sai ya zama shi ne abin tuhuma domin shi ya aikata abin da za a zage su hadisi na yau aka zage ka sai ka kira ma. kai kai abin da ya dace dama ana so mai haƙuri shine wanda za a yi masa abin bakin ciki ya haƙura ne mazan Allah ya ce mai ƙarfi ba shine wanda yake da ƙarfin tuwo ba mai ƙarfi shi ne wanda yake iya mallakar kansa a lokacin fushi sai aka zo aka zage ka sai kai haƙuri wannan kai ne kai abin da ya dace Shi ne zai zama ka samu cikakken ladan da ubangiji ya tanadi ga masu haƙuri masu haƙurin nan da ake ta faɗa to sai ya zama kai ne kaska saboda an maka abin da ya kamata ka fusata aka zo aka zage ka din sai ka haƙura saboda ka san cewa idan mutum ya hakuri akwai wani talib da ubangiji madaukakin sarki ya masa wanda ladan masu hakuri ubangiji ne kadai ya san girman ka inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab saboda ka sai ubangiji ya ba ba wai yana nufin mutum ya cuzar da iyayen ka bane ka yana nufin ka yi hakuri an ci zarafin ka amma abin da za ka jawo shi ka ki daukan matakin shine sai ubangiji madaukakin sarki ya maka wannan lada ya baka lada da ya tani shi kuma wancan zai zama shi kadai ya shiga cikin zunubinsa shi kadai ya shiga cikin zunubinsa na ya keta alfarman musulmi ya taɓa mutuncinsa saboda haka ubangiji madaukakin sarki zai fatan maka hakkinka dama kamar yadda muka karanta a can baya manzo Allah ya ce duk wanda ya sa akwai hakkin wani sawa'un na dukiyarsa ne ko mutuncinsa ne ko kaza ko kaza ya mayar masa tun kafin a zo ranar da babu da babu dirham shine ya ba mu labari za a ɗauki ladan sa ba saboda haka idan ya zagi mahaifin wani ko da wancan din bai rama ba mafi karancin abin da za a yi mai shine za a baka ladan sa ko kuma a ɗebi zunubin ka a bashi in kuma da ka rama to shine an zo matakin da kun yi kunnan doki kowa ya zagi mahaifinsa shi ya jawo an zagi nasa amma yanzu da ba a zagi nasa ba kenan ba a zaga ba amma za a bi ba maka hankali na ya zama ba kai shi ma mahaifin aka zaga kai tsaye ya kamata ka kare shi ba karama ba amma banda ramuwa banda ramuwa ta zagi yau mu gane yanzu idan aka zo aka dura masa ashar kai ma sai ka samu wani ka dura mai kunyi tarayya cikin lifi kai ba shi kariya wadda ta dace da yanayin da ake ciki amma wadda saboda shi gaba ɗaya zagi din da la'antar shine laifin shine laifin shine zai zama kun yi tarayya cikin lifi amma ka kare shi gwargwadon yadda za ka yi akwai masifar da za ka iya ba sai ka yi zagi ba ko ba haka ba kuma akwai abin da ka iya faɗa na kalmomi na maganganu wanda zai firgita wanda ya aikata maka laifi amma ba tare da ka zage shi ka dura mai a ko ka zage iyaye ai shi ma duka laifi ne abin da dai mutum zai yi shine ya ba da kariya wadda ta dace da yanayi amma irin su duka suka za yanzu idan ya zo ya zagi mahaifin ka kai kada kishi zai zama kowa ya ci zarafin kowa in aka rabu a haka in an je kunga za a auna wane ne ya fi ko ba haka ba sai ba shi ya biyo gyartai ko ba haka ba abinda dai zaka yi duk yadda zaka yi abinda ya dace da yanayi mai kyau na wajen ta yiwu ka ce to wannan mutumin yan sanda ya kamata a to sai na daure ka sai an yi kaza ko ka samo wani abu ya zama dai baka bar alfarman mahaifin naka ta tafi a banza ba sannan kuma kai ma fushi bai sa ka shiga cikin laifi na shari'a ba saboda shi musulunci kun san zai zama duk yadda za a yanzu ba zai yi wani ya zo ya mare ni misali idan ya mare ni kuma na kashe shi a ce ai fusatan malam sai ta na kashe shi ba komai ba a'a dole sai an warware saboda haka wani laifin amma ba zai sa ka tsallaka kai wanda ya fi shi ba idan kuma kuka yi daidai da kai mun yi tarayya cikin laifi saboda haka shi yasa zai zama dai ka ba shi kariya wanda ta dace amma a duba matakai na shari'a wanda ba a shiga cikin laifi ba za ka je lahira a tuni ka ba amma in ka bari aka zo aka ci zarafin nasu nan ma baka karrama masu ba iyayen naka aka zo an saba shi wannan shashashani za ka zo ka ci zarafin iyayen sa ba komai wannan baka ba su kariyar da ta dace ba kamar yadda iyaye su ma ba su bari a ringa ce ta ɗansu ba to haka shi ma ɗa zai kare su gurgurdan iko hadisi mai lamba ta ɗari uku da arba'in da ɗaya imamun nawawi ya ce wa an abi muhammadin jubair ibn mut'im radiyallahu anhu an karbo daga baban muhammad jubair dan mut'im Allah ya kara masa yadda أن رسول sallallahu alaihi wa sallama وسلم قال يتي أتيك من allah sallallahu alaihi wa sallama وسلم ياتي la yadkhulul jannata mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba qala sufyan sai sufyan yace wato sufyan ibn uyayna kenan yace qala sufyan fi riwayatihi sufyan ibn uyayna ya faɗa cikin riwayarsa ya'ni qati'a rahimin yace ana nufin cewa mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba saboda haka a cikin nan akwai gargadi mai karfin gaske kenan game da yanke zumunci akwai gargadi da kuma tsoratarwa game da cewa kada mutane su kasance masu yanke zumunci domin cewa abu ne wanda zai hana ka shiga aljanna malamai suka ce zai iya ɗaukar abu biyu abu na farko zai iya ɗaukar cewa a karan farko ne ba za ka shiga aljanna ba sai an yi maka azaba a cikin wuta in an mai maka azaba sannan kuma sai a dawo a shigar da kai aljanna wanda yake wannan shine halin da waɗanda suke aikata zunubi zunuban su suka rinjayi ladan su wannan shine halin da za su kasance wannan abu na farko kenan abu na biyu suka ce a'a zai kuma ɗauki cewa ba zai shiga aljanna ba kwata-kwata har abada za a haɗa shi tare da kafirai kenan a ce musu azaba sai suka ce wannan idan ya kasance yana halatta yanke zumunci kenan akwai bambanci kunga akwai mutumin da zai yanke zumunci ya san cewa laifi ne amma kuma zai yanke wannan kunga ya aikata laifi akwai mutumin da shi kuma zai yanke zumuncin to idan da zai yi a samu musulmin da ce halal da zai ce halal ne yake zumunci to daga nan ya kare ta Allah da manzansa shi ne sai zama zai shiga cikin azabar Allah subhanahu wa ta'ala ba su saboda haka dai gabaki ɗayan su zamu ga suna nuna mana cewa yanke zumunci babban laifi ne daga cikin manyan manyan laifuka kuma kamar da muka ambata a can baya hatta larabawa a lokacin su suna sadar da zumunci bal sadar da zumunci ma na ɗiban zuwa ga su ƙetare shine sai a samu idan dan uwanka zai cuto ni sai ka taimaka masa ya cuce shi idan shi za a cuce shi kuma sai ka ba shi kariya shine manzon Allah ya zo ya jara musu yace a in zai cuce wani sai ka hana shi ya cuce shi idan shi za a cuta kuma sai ka kare shi kar a cuce shi wannan shine abin da ya dace muttabaqun alaihi imam al-bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 342 imam an-nawawi yace wa an abi isa an karbo daga abu isa al-mughira ibn shu'ba al-mughira dan shu'ba radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace inna Allah ta'ala hakika ubangiji madaukakin sarki harrama huquq al-ummahat ya haramta safa wa iyaye anan sai aka ce al-ummahat iyaye mata malamai suka ce wannan ba yana nufin cewa ya halatta a saba wa iyaye maza bace a'a ana nufin dukkan su ba za a saba musu ba sai dai an ambaci iyaye mata ne suka ce ɗayan biyu akwai kasancewar su ne suka fi rauni su ne suka fi rauni sannan haƙƙinsu shine abin da yake aka fi tauyewa matsayinsu shine wanda aka fi rainawa amma shi namiji yana da ƙarfin hali yana da ba da tsoro saboda haka zai zama haƙƙinsa ba ka in ba ɗan ya gawurta ba ya kai inda ya kai ba ta sabi zai ta alfarman mahaifinsa namiji ba ya saba masa sabawa mai karfi sannan na biyu kuma suka ce saboda cewa haƙƙinsu shi ake fara gabatarwa kafin haƙƙin iyaye maza shi yasa sai ubangiji sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambace su anan amma ga baki daya za mu fahimci cewa da mahaifi da mahaifiya haramun ne mutum ya saba musu haramun ne ya aikata wani abu wanda zai zama musgunawa ne gare su wa man'an da kuma hana abin da ya wajaba ka bayar abin da shari'a ta wajabta maka ka bayar kamar misali bayar da zakka ciyar da waɗanda suke karkashin ka ciyar da ƴaƴanka ko matanka ko wani abu makamancin haka abin da ya zama wajibi ka bayar kai kuma sai ka hana sai ka ka bayar da shi wahatin da kuma neman abin da ba naka ba abin da aka haramta maka ka bayar ka nemi dukiya ta hanyar haram ka je ka yi roƙo ka aikata wani abu wanda yake shari'a ta haramta maka ka nemi arziki ta ciki wannan shine hat kenan saboda haka man an wahad wannan yana nufin cewa ka ka hana abin da ya waje baka bayar kuma ka nemi abin da ya haramta a baka wa wa'dal banat da kuma binne ƴaƴa mata shine malamai suka ce shi ma anan ba yana nufin cewa kenan in namiji ne in ka binne shi baka da laifi ba kenan a saboda a lokacin abin da ake aikatawa shine ana binne ƴaƴa mata din saboda su ba sa son a haifa musu ƴaƴa mata wa idza bushira ahaduhum bil unsa ضل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب من قال إذا ما buya za ka ringa yi saboda kada mutane su ganka da maifa maka ya mace kana jin cewa wani abun bakin ciki ne ya same ka saboda su mata ba za su je yaki ba ba za su yi wani abu na jarumta ba ba za su yi kaza abubuwa da yawa ana ganin su nauyi ne saboda haka shi sa yan jahiliya ba sa son haka sai zaman aka yi musu ma abun kunya in ka ga mutane <clears throat> sun taho sai ka juya baya ka buya dan kada ku da su wani zai zama ya rike su amma rikewa ta wulakantarwa ya rike su baya kula da su baya sauke ne wayoyin da ya kamata ya sauke wani kuma zai zama ma shi zai binne su ne ya binne su da ransu to wannan shine abin da ubangiji madaukakin sarki ya cike ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haramun shine yake wa wa'dal banar da binne ƴaƴa maza tare da cewa su ma ƴaƴa maza din da za a binne su to da an aikata abin da yake haramun sannan sawa'un tsoron talauci kake ji ne yasa ka binne su ko kuma a kai gajiya kai da kula da yara duk wannan laifi ne babu wani abu da zai kubutar da kai a lokacin da ka kashe mutum ba wani abu da zai kubutar da kai a lokacin da ka same su ka binne su wa kariha lakum qila wa qala sannan kuma ubangiji ya hana ku qila wa qala ma'anar ƙila wa ƙal shine ya jita jita sai ka ringa cewa ai an ce kaza ko kuma wani ya ce kaza ba tare da ka san me ingancin abin da kake faɗa ba kawai daga ji an baka labari kai ma sai ka ɗorar daga ji ana faɗa baka san menene ingancin sa ba kai ma sai ka ɗorar wannan shine ƙila wa ƙala saboda haka wannan shi ma haramun ne mutane su ringa aikata shi shi yasa ma ya zama cewa ya kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma ya ishi mutum laifi ya zama duk abin da ya ji sai ya faɗa ce kai duk abin da ka ji kamar rediyo kake duk abin da aka faɗa a cikin tafiya fito an ji wannan ya ishi mutum laifi domin za ka wayi gani kana yaɗa sharri ne kana yaɗa barnan naki da sauran alfasha da laifuffuka wa kasrata su'al da kuma yawaita tambaya malamai suka ce abin da ake nufi da yawaita tambaya shine mutumin da zai zo ya ringa kutsawa cikin abin da ba shi da bukata a cikinsa sawa'un abubuwa ne na addini ko kuma abubuwa ne wanda ba na addini ba kai ta tambaye tambaye cikin abin da baka da bukatarsa ba mai amfani ba abin da ake so kenan mutum ya ringa bayar da lokacinsa cikin abin da yake mai amfani yasa ko magana ma aka ce mutum man kare yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya bada alkhairi ko ya shiru kai abubuwan da ba su da fa'ida ba su da amfani kai ta su kai ta faɗa su ɓata lokacin ka kake to haka shi ma bangaren yawan tambayoyi shi yasa sai da mana cewa ba a san yawan tambaya wa ida'atul mal da kuma tozarta dukiya tozarta dukiya shine kashe ta cikin abin da bai halatta ba <clears throat> kashe ta cikin abin da bai halatta ba yanzu mutum ya sai abin da yake haramun misali mutum ya je ya siyo alade misali wannan kun ga tozarta dukiya ne ko kuma ya zama cewa ga wani abu na amfani ne daidai kaza shi ne amfanin aka ketara shi an fita daga da'irar amfanin to duk wannan shi ma tozarta dukiya ne <clears throat> abinda ake so kenan idan mutum zai kashe dukiyarsa ko dai ya zama abu ne wanda zai amfane shi a cikin addininsa ko kuma ya zama abu ne wanda zai amfane shi a rayuwarsa ta duniya sai da gobe duk a wannan babu laifi amma in aka fita daga da'irar amfani aka koma abin da rashin yin sa shine yafi kuma kake tozarta dukiya a ciki to wannan shine abin da ya zama ya zama haramun kuma kamar yadda muka sani ubangiji madaukakin sarki zai tambaye mu gabaki daya cikin dukiyoyin da ya ba mu ta yaya muka samu kuma ta yaya muka kashe su me da mai ka biya me da mai ka bayar me da mai kai kaza kai kaza kai kaza muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi na <coughs> na na'am na mahaifiya ita ce aka kaddamar da ita akan mahaifi amma kuma mahaifiya ita kuma a ƙarshen masu sai ya ba ta umarni ce tashi ya kana shike na an gama qauluhu tsakanin wannan wanda suke bullewa bayan an haifa da kuma wanda suke in aka kayan aka da da sha ba to akwai maganganu malamai na zamani sun yi maganganu maganganu guda uku akan zubar da ciki wanda yake bayan ukun kuma za mu ɗanyi ƙarin haske akwai wanda suke ganin idan har ba a suna ganin cewa in ba a busa rai ba in ba a busa rai ba suna ganin halarci na a zubar da shi kai tsaye ma'ana ba tare da sun wasu iyakoki ba da da'irori na ɗaya kenan akwai na biyu wanda su kuma suke ganin cewa idan ba a busa masa rai ba su kuma ko an busa ko ba a busa ba haramun ne kun ga kishe waɗancan waɗancan suna ganin ba a busa wannan suna ganin da a busa da ka a busa duk sai bai halatta ba sai kuma na uku su ne waɗanda suke ganin idan har ba a busa ba kuma akwai wani uzuri karɓaɓɓe wani uzuri karɓaɓɓe a idan shari'a su wannan kun ga shine na uku su kuma sai suke ganin halacci to kowanne ne daga ciki kowanne daga ciki duk abinda duk abin da Allah ta'ala ya kaddara za ka zama sababi na zuwansa duniya ka iyakance kar ya zo duniya wataƙila kana jin tsoron talauci to ko bai zo ba Allah zai iya baka talaucin ko kuma kana jin kai ka gaji da tarbiyya ko bai zo ba sai Allah ya gajiyar da kai da waɗanda suke gaban ka gare ka so da ka da abin da Allah ya baka na ɗa ka kaddara wata jarrabawa ta ka karbe shi ka kokari ka yi shi suka damu da cewa akwai waɗanda suke ganin in ka zubar in ba a busa ba ba ne to ka san alherin da zai zo da shi ka san kuma cewa watakila a je garin zubar da shi ko ta mutu duk ba ko ka tafi garin kai ta kaje kai mota ta kai ka mutu komai zai iya faruwa saboda haka ni ina ganin mutane su yi hakuri su bari yadda yake abinda Allah ta'ala ya yi zai zo ka bari ya zo ko da bai zama mutum din ba ka bari ya zo ba a san me zai zo da shi ba wani wasu musibu kake ciki sai sanda aka haife shi za a yayi maka su wani talauci yake ciki ba wuce yana cewa menene ba haihuwa ko mai goshi ake cewa ko mai nene akwai wanda zai zama yana cikin yanayi amma ana haihuwa sai a ga yana ta shiga cikin fatani duk baka san menene zai zo ba da arzikinka da na shi yaron gabaki daya dukkan suna nan ubangiji madaukakin sarki shi ke ba da su to Allah in ya ga dama lokacin da ya nufin za a shi an samu wannan rabon ka je ka zubar Allah sai yi maka hukuma da wannan tun a duniya to shi maka babu tsira ya ce ba kaza kace tsoro ba bara a baka shi duka zai tsira saboda haka wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja qawluhu man'an yake fadin sa man'an ma'anahu ma'anarsa shine man'u ma wajaba alaihi shine mutum ya bayar da abin da ya wajaba a shine mutum ya hana abin da ya wajaba akan sa ya bayar shine muka ce kamar mai siyarwa da sauransu wa hat shi kuma ma'anar hat shine talabu ma laysa lahu mutum ya nemi abin da ba nasa ba wa wa'dul banat shi kuma ma'anahu ma'anarsa fil hayat binne su a lokacin da suke a raye samu ya ga ta nan an haife ta kaje ka binne ta wa qila wa qal lafazin qila wa qal ma'anahu nasta shine al hadithu bi kulli ma yasma'u mutum ya dinga fada na dukkan abin da yake ka dinga faɗar duk abin da ka ji fa yaqulu sai dinga cewa qila kaza ai an ce kaza wa qala fulanun kaza wani kuma ya ce kaza mimma la ya'lam sihhatahu daga cikin abubuwan da baka san ingancin su ba wala ya kunnu ha kuma baka tsoron baka tsammanin ingancin nasu wa kafa bil mar'i kuma ya isa mutum ƙarya an yuhaddika bi kulli ma sami'a ya dinga bayar da labarin duk abin da ya ji wannan shine jita-jita ko shine yaɗa jita-jita duk abin da mutum ya ji kawai ya bayar ya an san cewa sai dukkan labarai ne wannan laifi ne wa ida'atul mal da kuma tozarta dukiya tabziruhu shine yin almubazzaranci da shi wa sarfuhu da kuma kashe shi fi ghairi alwujuhi alma'dun fiha a cikin fuskokin da ba a yi maka izini na ka kashe dukiyar ba min maqasidil akhira na daga manufofi na lahira wa duniya ko na duniya mana wataƙila ka ciyar ne don ka samu aljanna ko kuma a ka kashe wannan dukiya ne saboda ka yi abin da zai maka amfani a duniya wannan su ne amma abin da ba wannan ba to shi ne laifi wa tarku hizbi da kuma mutane su bar kiyaye dukiyar tasu ma'a imkanin hizbi tare da cewa suna da ikon da za su kiyaye dukiyar sai ka bar ta wata rere wa kasratu su'al da kuma yawan tambaya shine al-ilhahu fi ma la hajata ilayhi shine kutsawa cikin abin da ba a da bukata cikin sa ma'ana mutum baka da bukatar abu kai ta tambaya akan sa kai ta bata naka lokacin kana bata lokacin wanda kake wa wannan shi wa fil babi a cikin wannan babi ma'ana babun da yake magana akan haramcin sabawa iyaye da kuma haramcin yake zumunci a hadis akwai hadisai sabaqat fil babi qablahu wanda sun gabata cikin babun da yake kafin sa ka hadisi kamar hadisin wa aqta man qata'aki kuma zan yanke wanda ya yanke ki ma'ana zumunci kenan wa hadithu da kuma hadisin man qata'ani qata'ahu Allah duk wanda yanke ni Allah ta'ala zai yanke shi babu birri babu birri asdiqa'il abi babin da zai magana akan bin abokan mahaifi Kyautata wa abokan mahaifinka wal ummi da kuma kawayen mahaifiya wal aqaribi da makusanta wal zauja da mata wasa'iri man yundaba ikramuhu da sauran waɗanda aka so a karrama su a kyautata su kawayen matarka a ce sai masu taka ta mutu sai kawayen ka ringa karrama su kana mutunta su kuma yadda zamu gani da kawayen mahaifiya kawayen mahaifi da sauransu dukkan su yana daga cikin alama ta kyautatawa wanda yake shine sanadin ka da su idan ka kyautata musu sai ka kyautata abokan mahaifinka to kyautata mahaifi ne a lokacin da baya nan sai su kawayen mahaifiya da sauransu aka ita ma mata kawayenta sai kake kyautata musu alamu na kyautatawa ne gare ta da a ce tana raye inda tana tana raye tana ta kula da su akwai kalubale ko hadisi ne farko a wannan babi wanda ke shine hadisi mai namba ta 343 imamu nawawi yace an ibn umara radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna abarral birni hakika yana daga cikin mafi cikar bi an yasila rajulu mudda abihi mutum ya sadar da masoya mahaifinsa abin nufi abokan mahaifinsa ke mutum sai ya zama cewa ka kyautata wa abokanan mahaifinka a ce gashi ya mutu kaga ka'ida idan yana da shi ne kake da alaka da su idan ya mutu sun yi nisa to a ce bayan babu shi kuma sai ka gansu ka girmama su ka karrama su ko ka ziyarce su to wannan yana daga cikin cikar bi ga mahaifin naka da Allah ta'ala ya warsuwa har bayan babu shi duk mutumin da ya zama abokin arziki ne gare shi sai ya zama kana kyautata masa kana sadar da shi kana masa alkhairi to wannan yana daga cikin cikar bin iyaye وعن عبد الله بن دينار أن تقول عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عبد الله بن anhuma, Allah ya عنهما ألا كان anna rajulan min al-a'rab yace hakika wani mutumi daga cikin mutanen karkara laqiyahu bi tariqi makkah ya hadu da shi a hanyar makka da waye hadu ya hadu da abdullahi dan umar a hanyar zuwa makka suka yi kace fa sallama alaihi abdullahi ibn umar sai abdullahi dan umar yayi wannan mutumin sallama wa hamalahu ala himalin ya dora shi akan raƙumi kana yarkabuhu wanda ya kasance shi abdullahi dan umar yana hawa wannan raƙumi Eh, ba rakumi ba kai abuwan jaki ya dora shi akan jaki jakin da ya kasance yana hawarsa me yake da jakin asali ana tafiya akan rakumin ne in ya gaji da zama akan rakumi sai ya hau wannan jakin dan ya dan huta da zaman kan rakumi to sai ya zama Abdullahi dan Umar ya kasance sai ya dora wannan mutumi akan wannan jaki na wa atahu imamatan ya bashi rawaninsa kanat ala ra'si wanda ya kasance akan sa yana daure kan nasa da shine saboda kakkai sura. sai zama ya rufe duk inda gashi zai fito masa kamar yadda buzaye suke yi to sai zama kuma ya ɗauka ya ba shi kuma dukkan su da jakin da wannan rawanin abubuwan amfani ne amma kuma sai ya ɗauka ya ba shi me yasa qala ibn dinar sai ibn dinar abdullah ibn dinar kenan sai yace fa qulna lahu sai muka ce da shi aslahaka allah allah ya taimake ka innahum al-a'rab wannan fa mutanen karkara ne wa hum yardawna bil yasir ai su suna yadda da ko kan in ka ba su kadan ma godiya suke ba ce tun adama na binni ya fi na kawai lalacewa فقال عبد الله بن عمر سي عبد الله بن عمر يتي إن أبا هذا مكلا إن أبا هذا حقيقة بابا ون باشيد بما هيكونك كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله ya يا abokin umar أبوكين عمر بن الخطاب ني الله تعالى مسيحنا shi babansa ne ya zama abokin babansa shine da ya ganci sai maka wannan tagomashin wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul kuma hakika na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna abarral birri hakika yana daga cikin mafificin bin iyaye silatul rajuli mutum ya sadar da ahla wuddi abihi masoyan mahaifinsa abin nufi abokan mahaifinsa kenan wannan shine yasa to da ya ga dan abokin mahaifin nasa sai shi ma ya shiga alfarmar mahaifinsa wanda yake abokin nasa mahaifin وفي رواية أو رواية كما عن ابن دينار دك عبد الله بن دينار عن ابن عمر دك عبد الله بن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة سوى كيكا شيا كتنشي إذن زيت في مكة كان له حمار يا كتنشينا دجاكي يتروح عليه والذي هوتا وأكنت إذا مل ركوب الراحلة إذن يقوسا دك هوا تابوا أنا إذن يكتي دك هوا كر راقوم دعكي انتبيع أكنت to sai ya sauko sai ya dawo kan wannan jaki din wa imamatun da kuma rawani ya shuddu biha ra'sahu da yake daure kansa da shi shine muka ce saboda ba cici ba waye in an tashi sai mutum ya daure kansa saboda kada gashin ya kura fa baina huwa yawman ala zalika al-himar yace a lokacin da wata rana yake akan wannan jakin nata ana tafiya iz marra bihi a'rabiyyun sai ga wani mutumin kauye ya wuce shi faƙala sai ce alasta kula na kula ne? ya ce kai ba wani ne ɗan wani ba ƙala bala ya ce ƙwarai kuwa ba a ƙwahul shimara sai ba shi wannan daji faƙala ya ce da shi irkab haza haukan wannan wa a ƙwahul imama ya kuma ba shi rauni waƙala ushdud biha ra'saka ka ɗaure kanka da shi faƙala lahu ba'du ashabihi sai wani sashi daga cikin wanda ke tare da shi suka ce da shi ghafara Allah laka Allah ya maka gafara aɗaita hadal a'rabiyya himaran ka ba wa wannan mutumin ƙauyen jaki kunta tarawwahu alayhi wanda ka kasance kana hutawa akan sa wa imamatan da kuma rawani kunta tashuddu biha ba saka wanda kake dore kanka da shi fa qala sai yace inni sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul hakika na ji manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yana cewa inna min abarril birri hakika yana daga cikin mafi cikar bin iyaye an yasila rajulu mutum ya sadar da ahla wuddi abihi masoyan mahaifinsa da an yi walliya bayan shi mahaifin ya mutu bayan Allah ya masa rasuwa kai kuma sai ka samu waɗanda suke su ne abokanansa shi ya zama kana kyautata musu kana sadar da su wannan yana daga cikin mafi cikar bin iyaye wannan sai ke nuna da a ce yana da shi mahaifin ba magana a ce za ka saba masa domin ka kyautata wa hatta wanda yake ba shi ba wanda ka san shi ta sanadinsa shine muhammadu sa'id a cikin wannan hadisi wa inna abahu sai ta hakika mahaifinsa kana sadiqan li umar radiyallahu anhu ya kasance abokin umar ne Allah ya kara masa yadda rawa hadhihi riwayat kullaha muslimun imam muslim ya rawaito waɗannan riwayoyin baki ɗaya su saboda haka malu shahid a cikin wannan hadisi shine inda yake mahaifinsa ya kasance aboki ne ga Umar dan Khattab saboda haka wannan sai yake zama sai yake zama yake nuna cewa a ce kenan za a kula za a kyautata wa waɗanda suke abokanin mahaifi wannan ba ma fa ana magana akan ƴan uwansa ba ƴan uwansa ba a tunda aka kula da abokanansa kun ga ƴan uwansa dama tamkar shi suke kenan suna a matsayin shi na muna da lokaci kun yi taɓa ne to abinda muka faɗa yana daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanak allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh